shakkar rawi zane gol wa be da gadi shakka gala shakka da shakka wuce to fi zalika thumma ja'alu ba'da zalika ya'riduna lahu fil kalam asai ga gabe sayyidina ali a wari jire wa yasma wa yasma'una shatman asai ga sayyidina ali ko hada sayyidina ali to asai gijun fu wayu ga tukuyi wa yata'awwaluna bi ta'wili fi qawlihi asai fagaji qala qala shafi rahimahullah qala رجل من الخوارج الامام الشافعي imam shafi to ci gwa al imam shafi ga zan da tula wajiyo ga ga ga li ali wa ga sayyidina ali wa huwa fi salati la inna sharta li yabu tana mulku la takuna min al khasirin sayyidina ali ta ce ba wa jimu ji salla jimu ji utuba mu ce ga sayyidina mai ya wa ali wallahi ga la fa ci ba ci ga ta da ni asara nan ka gba mu ci da shi shi sayyidina ali wọ́n jí lẹ́yìn àṣẹ tẹ̀lé. àtúnbẹ̀ yìí nù. sọ́tù zumar a sixty five. fakara aliyu sai na aliyu ta fi baya gan fasbir inna wa da lai haku wa lai sahi fannan kalladina la yi kinu a koyi jin akika alikawal yasa ko gaskiyo wa kan zakar ibnu jariri anna za kana وعلي في الخطبة ابن جرير يكيان قلت ينجي فاروا أجاني آه، جيب سيدنا علي كقل سيدنا علي في الجوتوبانا وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بينما هو يكتب يوما كقل سيدنا علي في الجوتوبا فنتنا إذ قام إليه رجل من الخوارج لأنه تنا واجب وأن تنين فقال يا علي يا وسيدنا علي أشركت في دين الله رجال waye lafa su da addini ya ce wa zan ki lafa su wala hukuma illa lillah zan do ma ba hukunta sai to ci fa ja'ala li yaqul sayyidina ali sai gan hadi kalimatu haqqi yuradu biya batilu yanna kalima gaskiya ma gama ne kwabi mu kuma qala inna lakum alaina an la namna'akum fai amma damat aydikum ma'ana sayyidina ali wa da ci jan wato ye iya kai fai uye musulmi ja da ke ga ta'a a ya da she musulmi jina wa Allah na na'akum masajid Allah masallaci masallaci ma ka ta ya cire ce ya kai masallaci bai biye masallaci wa Allah nabda'akum bil qital ima ce ku yin gwa hatta tabda unan da gwa suka ci yin gwa thumma innahum kharaju bil kulli anil kufa wata na ila naharawani khawariji ba ta ma'asa da ba ta tiya kufa shi da ne ga ne nan yau ko alama ya tashi ne alama a wariji yau katulil musulmi a da musulmi yiwu irin na sa sanin ga wariji ya tulu na alal islami a la musulmi wú wa da ó na alal ausani da jime ga jibu ta kucinan a gaza wuce lugwanan قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية bida كثير وقع البداية والنهاية فولوم 5 page 387 فقال له زرعة بن البرجي mina wariji budan wati yau da ba sai na ali ga amma wallahi ya ali la in lam tada tahkimar rijali fi kitabillah la tulannaka ya wali wallahi kaga olu zawangi na da lada ba hukunci da littafin ce wannan gwa mi go wu wu na ma miyawo na miyawo wu tulubu bi zalika rahmatallahi wa wu miyawo we bo mi dan wayar da su ko bi rahmatin su ko bi wuni miyawo ne e ga bai sai na liye zane musa wali da da zamani wuce wani zane zane cinye kula faura shi duna nan zane shi zane wanda ni zamu fami ka musulunci lona wani e ji a ni sa sallam na na fashi wani ga yi nuwore ga yi babayin hassan bai sai na yi musa ba rufu jali janna wani sai na li da jo a ni sa sallam ya bushara gama da janna re amma waji kungiya waji ga guwa maguwa yake wala da wanda su kai na wuna wuni aga ga ga ni je sai na li kin ya zai kenan Hmm? in ba bi aula min alama warijiyo algulu fi tafsir sai zuzu giya ka wuto ya ciya alaza yi kafiri wani alimamu za a ji shara ga wancan manyi ga warijiyo jin nan ko قال ابن كثير رحمه الله ابن كثير يقول تشوغيو البداية وانا فولوم 5 page 387 لو تعرضوا لعلي في خطبه خوارج جانكي a sai da guke sayidina ali a sai juke sayidina ali hutu bujo wa asna'u sabba wa shatu a sai juto ko a sai ju a sai bu wa ta'rida wa ta'ridi bi ayati min alquran sai ta'ridi je aya ne min alquran jo aya ne shiga cikin kafi a sai ju juke na ali wa zalika anna aliyan ibn na ali qama wa naki khatiban fi ba'd al-jumay ko hmm. sayidina ali ya ne ki juma'a bu sai jutu ba فذم وعابه فقام جماعه منهم قالوا تمنا واجو فين دكي كل يقول نور منا لا حكم الا لله اذا أبا حكمتنا سي الله وقام رجل منهم قالوا تمنا وما نكي وهو واد إصبعه في اذنيه وهو باب في تبا يقول نعم لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن من قبلك ليعبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وتسكن نواجه يجي ما سنلي مثلا شوري jin ma wele wake lagos ga ga ibn awon lo dono ngaya wala kai ji wai dia we gan ne zai di kai mi wani ga waga waga la pato ci ba ci lain ashirta la yahbatun na mulku la takulanna min al ko ga ta da mizu jaji asara no fa ya dai sai yadayhi sayyidina jinguwa fa jinguwani fa gwaɓe wa za wa huwa ala al-minbar yakuzina ali gan hukmullahi tantazuru fi hukunci so kai kai ma'ana hukunci su kun ga ga ani za sallam ga la in adratuhum la yuqatilanhum qatla ad in ga kun biya wa harbi mai agwa ke mina na gun adawa jinan no le ko asha wa arbi zamanin dole ga hukumu kan ila kuna ta mini sifa wa rijiyo addawa fila muhajirati diyar islam a fi aji dawa ga yadda aladu ya ji musulmi yo ha ba an ji zudaji makwabwa hashi a zudaji makwabwa ta daru salami kai daru shayin wato daru makwa ta daru bokani ibn kasir yagan albidayatu wani hayo volume 5 page 387 lo 388 nga ijtama al khawarij fi mazl abd allah ibn wahb ar rasidi khawarij a kuye kai mi abd allah ibn wahb ar rasidi ga kemna walid ya ju secret jijina un jinu chare ngo to mini meeting ja na go be do nore fa khatabahum khutbatan baligha abdullahi ibn wahab rasibun chane feji hutu feji hutu ba ta amma fe gaga a tiyo zahadakum fi hadhihi dunya ga la tiya be jinne a tiya be shi wa ragabahum fil akhirah in fe ya ko dal ga da wal kiyami wal janna amma da wal janna wa hasahum ala al amr bil ma'ruf wal nahy an al munkar umma umma ke umma ya ko dal ga ji fo da dugura ma kan wai tunde da ngoni musun cewa ga wal janna amma ga wa bi cin je ga kashi amma ce wa go ce da batu wa wa go da batu so ma ma go ba kuma al'amur bil rafinal munkari ma wanda maratibu yuma da adabu ne ya gofan yuna ma kidawa da mutazile aga ya al khuruja la al ga kiyo al'amur bil ma'rufi wan nahy al ga yiwu kemne shi ya ja ja ce yi Allah sahabi yi kafir aga ga mahabbatu al bait ne Allah kiyaye mu ثم قال أبلا بن فاخرجوا بنا اخواننا من هذه القريه الظالم اهلها يا يجيجي يا أجعبنا اجنا ظالم يا جاشنا الى جانب هذا الصواد إلى بعض كل الجبال يبي دي دا إبقى باتشنا أو بعض هذه المدائن كويس كويش نجيب زمانا منكرنا لهذه الأكام الجائرة يجين كاريو كنتي يا تنا sun maƙama hurkusu ibn zuhairi hurkusu zuhairi ta annakin faƙala ba da hamdillahi wata na yalaye wuci ga bayanu jebu ya so ko madaji yuna ga innal mata'a biyazi duniya qalil Ibnu ibn zuhairi nole abdullahi ibn wajir rafi yun wayo mu gani hurkusu cin da gina jikin wuce a tani ya tsure ga innal mata biya zai duniya kalilu e mane za waje batin hundo kuma wa innal firaqa laha wa shikun ummal ba ne za dunjona fala yad'unakum zinataha aw bahjataha ila al maqam biga ya sayinji de ne je ti je no tun gale jiji ya ga ya ti ya te wa je te ji jo velo mo wala taltafit bikum an talab al haqqi wa inkar al zulm Mutum mun galuwa ya ga yadawa gaskiya za ya ma ji in kare zalunci amma inna Allah ma allazina taqaw wal ladzina hum muhsinun sai ta fa ban be zai yasu ne ta kwa mai ne ce ci amma ke ji bolo bolo nan fa qala sinan ibn hamza wuje ga yanzu sinan ibn hamza sai ne ki al asadi wa ya qawm ya jama'ati inna ra'ya ma ra'aytum wa inna al haqqa ma zakartum ra'yi gai ra'yi ne da gaskiya ma gai ne ke da ana wai lamu fi tí wàá gẹ̀rẹ́ gẹ̀rẹ́ ma sabe no waje ci gaskiya ba hmm, ya guji na hotel ya gaskiya ba don ngala za ni angala ce dunye biyo sha ka wa ni di secret meeting an ne ga na jo da ni ga ganzo da ni ga ne tadu da ni ga ganzo da na ta ga na ke jama sa to bile do wa wona ta la ko alagboka ta mini fi fa wa ri jobe alkhuruja la wala tilamuri ezu tin agan wa da go do shi nga yan gutu yan gutu an choko ibn kathir yagan albidayatu wan volume 5 page 388 ga wajtamahu aidan fi ti zaid ibn hisni at-ta'i asumbusti khawaji ke da miki woro deji za mu ndo ce me zai ibnu hisni a tawaya sun buske hmm, la ilaha illallahu Allah kiyaye mu fa khatabahum mutaci ne ki mutu jawo tuba mutu ya caji wa hasahum ala al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mutu yato aji fora ba tunguri aka waya tun yade wa tala alim ayati min al-qur'an mutu ba aya ji ya daga al-qur'ano منها قوله تعالى من يبقى بارسود لاتنا يا داود يا na داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبي hawa ya nabi dawuda yau lafiya lifa ta ce ki bo ba hukunci bai gaskiya ta ci ya dai ta ce zawon jiyo bai gaskiya wa malam ce ba fa ka sabila bi ce kun so ci wa qawlu ta fike baya wa kafirun zan ba hukun bil ta fa zawon ci kafiru ko Alma’ida, waka zalace ba a da ha’a zalimu na alfasiku na, a ce ga wuce ya zalimu su rakun mallakun fola kamun zalimu, mallakun fola kamun alfasiku na mu bai nin. Nuna ne ko a sun yi tafsiru ta kani, a kan kiwa yi kufin alfasar kan kiwa yi kufin alfasar amma a wani gani gani lahun, ko ni gani lahun, wadda ku jani wa shi ni? Wani yanci na, sun makala, a zai dubi hisni ce ga gam. min awarijin ga fa'ashid ala ahli da'watina min ahli qiblatina jiri ya zan do ne la mi tuda wayi mu je la mi to al qibla yin annum kad tabaw hawa gaibu ne ba ta mi yan gbaji wa bazu hukmal kitab amma hukunci yansu koli na dalita ibn wuce ci zuma wa jaru fil qawli wala amali amma biya ka tutuwa ga watotun wa anna jihadahum hakun alal mu'minin gugu na ma agwa na gaskiya ta tiyan mu'mini jo ba karo julu minhum lalo tinga na wajo feti to yi yuqal lawa yuqa abla ibn saqbarata sulami thumma harada ulaika ala al khuruj ala an nasi ngole ko da baba su a fe jo shi hingi za to a ta da shi wa kala fi kalamihi mine ne nu gagan na mine ganu sai gane gam idribu da e fe fiska jo ba awu ngan be kin kiyo yogun shi bi suyufi be bi koyi hatta yutaur rahmanur rahim alba kakuna gam tutai shi ne fa'in an zafartum, ya gadi nasara wa wuti Allah amma mutu zako kama a rutun kemine wani a kuma sawaban mutu na to ya lada da ya zai tuna lahu al'amili na bi amurji na ke lutuna domin nusa ko ne wa in kutiltum a magaya wuma sayo shi afdol min al-masu ila ila ridwan wa jannati ke wato a dafa la ko da da da jannati ta jira mai to cin qultu ibnu kasir gan wa za darbu minan nasi jama'iri na na mini yanzu an yi min a garabi ya shi kali bani adam adam ni zama maki da yi jima maki gamina bani adam jo na fa subhana man manna wa khalqa kama arada ni ta ti tabbata su wasu da za ji ka kayin hmm. ka ce za shi shi mu fa da ya yi musulmi ya fa jani ga musulmi nga malla fitina jabi da gyaran especially bidia wariji zanne shi wallahi zanwe ce aljanna wa fiore zanwe ce ko tungurga da nore zanga ci musulunci wa gan waje ji mu yore a shi da mai su dubi biyan yirin na fitinan na magana tsami mi zane ga ɗe gaskiya ya nuga wata ko fitnatan la tu siban allazi na zalamu minkum khassa ibn kasiri ce ga albidayat wani ya gabe volume 5 page 388 389 gawan ma ahsanu ma qala ba'du salaf kya je kun ina shi a salafi gan fil khawarij ya ce khawarij yo na gan innahumul mazkuruna fi qawlihi ta'ala a ga izani to ki to ba ne ga gan kul hal nunabbiukum bil aktharina amala ga gan ya wa gani ye labari ya ce zai ji asara ga bayan tona allazina zanaji dalla sa'yuhum fil hayati dunya ya zanda ya zawuci shi yawan to ya tuna jalo wa ta ɗe daga yi ijo fila ya duniya tun daga ijo wa hum ya sabu na nom yusu ne suna mai kuwa tun girki a yelo ulaika a jama'oci a ga allazina kafaru bi ayati rabbihim a ci manaba bi aya ya ce cayi wa liqa'ihi bi gunguna gumbe ce ci na fa habitata amaluhum itnalu na biya fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ifu ya alqiyami ya dan su ya ya ya ya lazani ya dan su ya ya dan ya ya dan su wana imana mana wani aya ah, na gaya aya na zai shiga wa kafi kafiri na haji kiyo aya ah, na gaya haji da biya hadisi ya muku na mide min kamata muku sa mina ramiye amma to na alu sunai da kyan libanin arjakul akwal ngai kiyo ngai ga kiyo a wari ji ji kafi a in bidiya sayo na ya ke firayo mina wasu ya cukan haji a wari ji ma ke zuwa a sai continue wal maksudu ibn kasir ci ganin dai makasudi na an haula jahala abdullal jahilin wuciji na jagina al'ashkiya na jishakiji fila wala afali to gajo to tuna ita ma rayuhum alal khuruji min bayna zuril muslimin a raya ku ya kaga ga duniya ta ce musulmi jo wata u alal masir al madaidi a ci ma shi da jiga ga kijin a ga su ya da da ne ga al madaidi na liyam li kuwa alal na sai ba da da jiyo ji mulki ba ga waya ta asanu biha ba ji ma ya waya ba yab'athu ikhwanahum wa adrabahum mimman wa ala rayuwa mazhabihim amma amma tun zanu ko e bayan ya jaji ne jiga ibi ra'ayi ra'ayi runci na a ci ta ce maza a biya wa jiyo da min alil basra ta ga da mini zaki yan basra to zai ci basra nan fai wa fu mila ya ciyo to a da ji a biya da kun ba ga waya kuna yi ci ma'um alaiha ba jo ma ya da kun ta wa ji ji bayan da nan wani mitin na jinin ko a aya a da madayin a maga al almadayin ba zan don da na ga yi lobe ra'ayin yi nan mutu danshi ko basro ko ba ba ta ga zai sada ayé ji kiyo a da gubi ayi madayi nu wucin wani a shir a mitin na sojani ta فقال لهم زيد بن حسن hisni زيد بن حسن الطائي من أوالي وتيقى إن المدائنة ake shi ne ga almadan da nufa la na ala ya je ko ne ya gujin wuce nare biha je shan la na waje soja an ne e magun za wuce wa bana wasa yamna una ha minku e maga da ga ga shi wuce gwa ga shi wuce lakan walakin wa idu ikhwanukum ila jusri nar juhi e de ga yaje dai zai ci maza bi na wani ga bi a be ye bayan wa ka zai nar juhi o wala khruji min al-kufati jama'ati ya maga tiya tiya kufa ga ga gwe ka bayani a tiya bayani wa mala mm. walakin ukhruju wihdanan li Allah ya shura bikum ya da sai tiya nin nin ne zan zando ga jiki mo a da da ga ye lo ba lo mo dan ya da wannan na da wannan sana tsaya lozi sana tiya laji na tiya ki da shi he o da abin da kiyo ba ta di zai wa lemi na wa bina walakin ko ukhruju hidani li Allah ya shura bikum fakatabu kitaban amma illa man huwa la mazabi khawari ta takada kada bazan dongone ta ce mazabi abonin wa maslaki ce la mi to kwani mi al basrati wa da amni zai ji fike basra to kinaji basra nan wa ba'tu bihi ilayhim ata ata tunda ata la tunda ba li wafuhum ila zalika nar ga da gubi ha da gubi bayan na rucin li yakunu yadan wa da ba ala wajin ni ala nasi suma kharaju yatasallalu na wildanan a ce fitiya ninninninninninni ya Allah ya lama a hadun bihin ya e ba zan doro da ke gan ana ya jo man fahim na wunnal khuruj e ya bai da ya ga ga ara goya ka ja ya bai lo da ya kan tiyan fa kharaju min bainil aba wal ummahati ala a gambi ayi e a tiya daga bayan man ta bin naji wal akhwali wal khalati a tiya ba go gojo gani ben maji gani ben dagiji ben nagiji wa faru ko karaba karabati a ta ya ganin da dangi ne kena ya ta duna na bijali wa killati ilimi a yi da ki da ya bayan jahili shabu da rashin ilimi an yi da ilimi tuka gina jene wa akili da hankali na hajiya ne an na da al'amuri yudin rabbal ardi wasu samawati ele ne ga yetu ne na yalu bani a tiga azuma yamman jajo a ta da ba zuma na yalu ga tukiri kenan su kwa ajenda benin walam ya lamu an nauni akbar ne kabayar mu bikati ibnu kasir ga haƙi oge yana na na cin ciko zumi bin ciko lodana wal azar mul khati'ati wa annahu mimma zayyanahu lahum iblisu shaytan rajim na damiya na shaytan ibili mulafanin fiyano almatrudu an samawati shaitan na aje daga sama allah zina sabal adawata li abina adam na dalannan wucici yanda kula ne da adamu nan suma mali zuriyati nan da zuriyoyi ma da matarwa wuci sanan ya biki raya shiga fina kabunan mutarajjidatu wallahu almas'ul an yasimana minhu bihawli wa quwwati ye babe sai ci innahu mujibu da su kuma da gwaduwa wa kada daraka jama'a tun minan nasu ba da auladin jama'an da ci mine zajo sai ta ba jire akijan e jaji da kan yi wa wai kwanin fara duhun ajiji kayin tiya ko wa anabuhum wa bakuhum amma amma nan fiya amma kwabo faminu man yustamarra ala al-istiqamati adi da min yaji jo ne ta ce istiqama jo ta ce akida ahlus sunna bila bito awari jigana wa minu man fara ba da zalika e jindo ci moto sun je ma adi ta da mito akida awari fa la yaka bil khawarij shi da mito awari fa khasira ila yawm al-qiyamah ta da ta da fa al-qiyam no ne ta sai ye gboro so fe ko jine ti ka tun bi awari su yire wutuwa ba ci minisifa wa rija algulu fili ibadati ya ka mito da ibada to ne ji falila da wula falila a wani ji dai ni ya ka tuba ne kai da yake jin haila ne ta ya kai da sallar na labin bina na shabi na na shi a haruriyatin an tin ba haruriya wayo ashi mm. ya suru na ji man goto to ku ga ji haila wuci mai ji sallah dai in ga shi kin ga na fila wuye je wa ga ya butu ba wuya ibada mun ji yo ma alaktu jinna wal insa illa liyabudun wọ́n lè wùlú láti tó dẹ́mọ́ rẹ̀ rí gangan ẹbú tu bá inú jì bá dáa nígbà níbi kó fi fídíò àdínkù sọ́dẹ́kà wọ́n ìsọmọ ìfàrílà náà bẹ̀ náà ní náfìlà alfọ́dù mú kàdẹ́mọ́ àlẹ́ nẹ́fìlì bá a ta ń gbọ́ lẹ́kọ́ wọ́n la jẹ́ wùlú òjìgbù ìbádájọ́ ẹnẹ́jì fàrílà yóò la fàrílà ẹni súnlẹ̀ ló la ne ó la dóòlì ẹnu tó tó lè tó mọ̀ bá ò ló la rà á mù àwa alẹ́ yìí gẹ́gẹ́ ibi nẹ́jọ́ ibn kasir yẹ gan albidayat wọn ni a volume five thirty three ga kana abdullahi ibn wabi ar-rasibi ga abdullahi ibn wabi ar-rasibi ya tengo biyo ga min da mina wali min ti sha wali jo kad ka halatta mawadi sujudi min min shidati ijtihadi wa kasratu sujudi dole daniya lula daniya daniya da shi yagu bi ci abun naji ko be ci abun nan vopa ne pata wa tu e wa tsaba yawa da mi ibada ji amma sanin ga ni pata ji musulmi wa ni fe da zu Allah ke yaya ibn kasir ya ga albidat wani wa volume 5 page 3 page 436 amin 436 ko um nga zakara ibn jarir wa ghayru wahid min ulama tarikh ibn jarir ga man man ci ka ka min mai tarihi jo wasiyar wa ya min nasi anna salasata min al-khawarij da guta min al-khawarij wa huma ga Abdurrahman ibn Amr al-Maruf Miljam al-Himyari thumma kindi Abdurrahman ibn Amr ne ga ibn Miljam na al-Himyari gangani be ibn Jabla ibn Kinda al-Misri wa kana asmaru Hasan al-Waji ablah ma sha'amati uznai wa fi waji a salu sujudi ya ɗayi fisku ba al'amar zina da mu ɗaba yawan ibada walbark ibn abdullahi tamimi wa amr ibn bakri a tamimi aidan ijtamahu fa tazakaru qatla ali ikhwanu min ali narawan a so a guye kan a ce tun temina sayid na aliyu a wari jijiwu narawanu nan fatarahamu alayhi wa ta ce fe ba sai ba Oh su ku guya wa qalu agam ma'aza nasna bil baqa ibadakum yajiji sayyidna ali awun harawano imai fi joti yaji fi jibo kin kai jaji fi jibo kanu min khairin nasi zawut ni jawda ba gadan alai zamin ne ba an jibo ba wa salatan aga mafi dokum ya salatu jiore وكانوا دعاة الناس إلى ربهم لو أنت ما ودان فقال زي في الدعوة في ذا اللي يقول لك ونوري لا يخافون في الله لو متى لا إيمن عدد سن عدد عدد سن يزعن وشي دادين سوكو واري إيه سنغان تاقوا واري فلو شرينا أنفسنا يغامني يقيا سوكو فاتينا إمة الضلال yaki da yi ti da ya bai ne ya zalimin na shi guzai ya gida na gun fakatal na gun ya فرعنا منهم العباد والبلاد يبو جافا يبو يجوتم ولو جلافيا sannan shi agbi na dabo biya wa khasna minhu tara ikhwanina yi maga ahuma ya bai ritaliye ya ji na shi awuna fa qala ibn miljam ibn miljam gam amma ali nga alkawar lawan mala da wani nga nga sai na liwu wa kala albark ibn abdullahi bark ibn abdullahi ga wa ana akfikum muawiya nga muawiya wu wa kala amr ibn bakr amr ibn bakr ga wa ana akfikum amr ibn al-as man ga amr ibn al-as za mu ci kone da fala ga za mu ga sun da nore nga wari di zimitin secret ji ne ba ga ga ji kiyo wa ya zanno wa ya zanno wa ya zanno a ta ga ma wari je ji ha wale da wana wa mu ga tule suku wale ga zai ja ja ja ga awu ba yi da na nini manya jini na gaji bayani ya gaskiya za ci ga e fresh lo ga ga na wa ya na ja mine mine za e wale ko ga ta wuje mu jama'a ne kin ganci ta ne ke ta ka ne ko ko je kan jo ko yin zagi ko waje ko waje ta fi wa ẹgbẹ̀rẹ̀ gúgbẹ̀ tó tá ti agbẹ̀gá àwọn àríjì à ń kẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ aláàkí àwọn adétò àwọn àríjì ń ràjì adéjì àwọn àríjì ń ràjì jì ibn kasir egan albidayat wani a volume 5 page 436 437 min bani kaku na abdulrahman miljam ń ṣe ta jẹ máa yà yọ àti fẹ tún rèéjà awú fúnà gbogbo ẹ rẹ̀ wà ní zàkàzà tó azàkàzà wà azàkàzà wà azàkàzà wù ìzà kàbàlẹ̀ tí ìmúra àti mímu yòókà rẹ̀ là kẹtọ́ àbò bíntu bíntu àfẹ́jìnà ìzà jìnà yẹ kẹtọ́ àbò bíntu sẹ́jìnà ló fẹ́ bẹ́ẹ̀ wàkàdé kàtàlà àlíyún yọ mọ̀ náhàrà wà ní àbáhà wà àhàhà sẹ́yìn náà àlímọ̀ wọn bàbá yẹn ìzà jìnà wù bẹ́ẹ̀ ya giba juyi wa kanat fa'iqatal jamali in zagin na masa sarawi mashuratun biya don sai ga zai zai na sanan wa kan kadin qata fil masjid jami ta tabab bi fihi in zagin na to ma unda hu maslati ne mai baraka ma wani feji ho fallan ma ra'ayi ibn miljam ta kula ibn miljam ne in zagin na fara ne fa salabat aklau na na ko bejo wa hankali ibn miljam jike wa hankali wo oh zagin na sati a ci na wannan fiya hajita wallaci na, ha ta to bukata to lu buke jabo ya bu bilo sai na ni wuna wa ba to tan a sha ni a wari je je inda hankali aga a wuto da jin gocho mun to za shi mun jin a tun ba tun lamu tun daga jin gocho ta ga gubo mu ta ta tun bila inda ta sai idea ko har kakuna kuna ga project execute ne inda to to za shi mun zo za ke jin yo وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم كو فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينا إلا ينشى شرط لو نيني يوتري 3000 درهم وما كي لاوجي ياوي أما من شرط يوم بوري ويا ابن أبي تالي وقال ولا سيدنا علي fa ngo le na malu do tun ga ngo fa duwa ya zo daidai da zama ta fa ja bai la ma sharatat in da gin na fe gan waye da ji bishi da ciwo in bata qala nga fa huwa laki wa wallahi ma ja bi la zil bada ila katlali nga wallahi dai la bi jawa sai dai la sai na liu fa tazawajaha ibn miljan fe wuziyo sai ji la yutiya wa da khala biha zai ji wa da dukulu biyu masha Allah wajen ya juji dukun nolin waya malle ya nan ko sun mace da tare da ruganci da gina jife jike wa execute project wuce alkawali yusuku ngan gola sai na liyowa wagu baya wagu ji kazan foki waji kazan kiwa dai bukata da na lulu nga to feji yungancin ala zalika wane da batla ku rajulan min kawo qaumi ha yuqalu dani ma wurid an ya zaɓi su ya zaɓi su min jama'a ya zaɓi da lalabi wato wurdani dana ya zaɓi ya buyo ya shi da jabo nuke ba na ya da jabo nuke kaza kaza ya bugo wa nga ila na ce yi ridu nga ila na fe jiwa taimako na ya buka kuna ga wa yi lamari na nga ali duwa lo ya ji kama kharijiya ne kiwo ila yi min istifawa da jiyobe na yafrauna bi qatlil mu'minin awara jihada sai fa mare mu'minina ابن كثير قال بداية والنهاية قال قد امتدى ابن ملجم بعض الخوالد المتأكدين في زمن التابعين هو امران ابن حطان وكان حد العباد ممن يروي عن عائشة في صحيح البخاري فقال يمدو ابن ملجم so ade dan da bai ga ibn miljam ko wazi wo ibn miljam lawu sayyidna ali na ko adi zadambo ń fẹ́ ẹ zadambo làwọn ti fẹ́ di kíọ làwọn ti fẹ́ ju kirari làwọn ti fẹ́ du làwọn ti fẹ́ ti sarawi ko amma da sa wa daga nan sun nu gumini da al ne nu jina wa يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش رضوانا إني لا أذكره يوما فأصبه أوفى البرية عند الله ميزانا يا ضربة ما دلا من تقي ما أراد بها يزعل يد سيتنا كو ya ma da labe wuna wuna in da zaɗe ya bi ko wuce hare in wuce yi na aliware illa ya buluga min zil arshiri duwana sai bude uduje yarda ya tuna jide da takin al'ala shona inni la zukuru yawman fasibuhu munyadin fa abdurrahman ibn miljami kan doci wunci haji yau ga ku abdurrahman ibn miljami na awfal bariyati inda allahi ni zana nga yi zane fa alkiya ni gade a ta tun wa dan tun ga ce ga zai rin doro no wajen lati ne tun wa ce ga yanzu no ya bane ne wata kawai sai na lide wuni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ce yadda kafin labait ne benin albidaya bu amma ga da ni ta fi ne ga talkhis sai fitnatu tafjirat wal irtiyalat ala asbab wal athar wal ilaj page 61 ya abu hamza na abu hamza wanda abu hamza al-misriyari abu hamza sayyid ibn muhammad al-maniyawi na ji makanta yan sulaimani na ko mm-hmm. a sulaimani sai ci mm-hmm. ji makanta yan mukbilil wadidi ga ga da ce jirajiya bai ce yanzu a rubuta tsari na ga يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي الأرش خسرانا إني لا أذكره يوما فألعنه وألعن القلب إمران بن حطانا يا ضربة ما دل بهونا من شقي ما أراد بها إذا ودنا ينما ذا ma عن الشكي wanda sheki zawuncin ga zawunci yau mara sheki nga imran ibn atani wuce sayyidina ali yo wuna mu sayyidina ali na wuwa sai illa ali ya buluga min di la shi kusrana un tun wuce lo e boto ya e ci na ta ala re shi na wulu ja sare ba to ya e ci wucin sai tun tun ga yura goma nila la zukuru yawman fala anhu ya fuga da bom jin pa imra fa imran ibn atani mitajin bula na biyu wa al'anil qalba imran ibn hatana mitajin bula na biye shi gine ga imran ibn atani na hmm. kilauci ga kalbu babu ne bugun al ga al khawariju kilabun nari na yayi kyau <laughs> ngo dogan mutum maganin mutum a ci haja ga wani da annan abdullahi al-ma'ari ko ka kuno jiga yadun bi hamsin bi hamsin na asjadin wujiyar ma baluha kuti a fi rubi dinari hmm. ko? wadda abdullahi al-ma'ari ngoni ngakwani wuce wani ngoni ga zuwa abdullahi maliki wa rabi jiyu ta e ga ya gura alhawariji ya sami runa sai kontinu! ibn kasiri ya gan albidayatu wani ya volume 5 page 393 ga habbatu urani kala gan! an habbatu urani kala ma akbala alu narawa wa ja'ala nasu ya kuduna ka kunaru ko na rawa zuwa ila sai ga gan alhamdulillah ya amira almu'minin allazi a dajirahum yabo yace ya je yabo yace na ce dai wa wariji wuzana ce ci matin tarako alhamdulillah ci ga akwani fa aliyu kalla a'a wallahi innam la fi aslabi wallahi wariji ke ai fi ya ci kukurge ba jijo wa arhamin nisa'i amma ke fi ma'aifayin zagi je bugo kagoga daga na wa na wa ji ma ni ake fubo yo ko e ngole e tinu ga wa hmm. ga ga ko to ngare ma gani kullama kutiya qarnun kullama tala qarnun kutiya kan don na qarnun do ga ji kinan burun do ya wa ji ga latiya ne ji kiyo eluba eluba abubuwa ba ce ya kiya a sheik muhammad ibn Abdullahi al-imam littafi ne ga al-kashful mubin an asnafil mubajjilin page 155 to 157 abu wanje bayani ya wajen awari da lafi kiyan aya sai tiya ka aya sai tiya ko ka magaki a ta yake da nasara shiga wa umul ladina kharaju fi awli amrin ala al-khalifati ali ibn abi talib radiyallahu anhu kawari ga tiya tiga go sayyidina ali radiyallahu anhu wa kana ji ma alai idata marrati amma tiya ga go sayyidina ali na ajiyoji su kama wa kuro ji ma alai na harawa nahrawani sana chabe na na tiaga go sayyid nari na ya ta ci saba hafta jira ga tiaga go sayyid nari o na ka jira limar ka tu bainahum wa bain ali ba wani lokaci zugu ba wuce ma ya kun kunji faruwa tsakanin sayyid nari da hawariji wa asfarat limar ka tu bi nizam al khawariji amma kun guzo hawariji ya hawariji hajin halaka wa kutila kasiru minu amma dokun nuna hawariji wa kharaju alai aidan fi sana ya ta ci after jira ga ki atiya ga go sayyid nari da hamsa malaka har zugu to yani wa wọ́wọ́sì mú fi ilẹ̀ kùlú ní pátá àmàgù àmà àwọn àríbì ìwú tuntun pátá zùkú tuntun àdìsẹ̀ káàzù ní àdé nasara wakana ju fi adi muawiya ne radiyo allah wa anu dati marati zamani ya muawiya be a ke latiya da ya ga a jikiyo a tiya su kama ga agu muawiya wa kadi la zai mu tata wala alayhim galiba dokunan da suke lawa da jigiri wakana ju fi adi abdul malik zamani ya tune ga abdul malik ne a ke tiya ne ga agu wajarat bai nawa bai na jeshi abu malik a min shi na waka shi kila da sana ta ne wuti ya guba kawai za mu na abu maliki a wari da lafiya su shi za a gugu bata ma ke aure wakarin lazayin wakarin nihaya azimatun karshe dai aji wa malakatun fi kulli makani a mafi da jikiyo a fi lamin tuwa da nan dondo wa amma khurujuhum ala al-khilafati al-abbasiyya amma wa ya ta ga ya go khalifa al-abbasiyya wa kad kharaju ala safa bi qiyadati al-jalandi ibn mas'ud al-azdi wa intahat al-ma'rakatu bi azimati al-khawarij amma tin tiyana khawarij ya ga go al-khilafati al-abbasiyya ne ko atiya ko ga gun zanali ah. duna a jalandi jibin mas'ud al-azadi ko to su mazu ma da kijo abi awari da wa kharaja mulabbad ibn hurma shaybani alal mansuri mulabbad ibn hurma shaybani ti ga wa mansur wajarat bayna bayna al mansuri marikun tahina sakanin biyayi e ku kijo agun ku kama wa kare ni ta ku tila mulabbad mulabbad um ne tisha wari zamani ucina wa ku tila kasulun mamma a udo ku ne mai ce lamsuna ki hawuri waka da jihar al-mansu da ya da abu hati mulibadi abu hati mulibadi wujen da jinas kun gawa jijiyo gawa ce tiya gawa gu mansu rubi dai ya zai matul khawariji at the end a wani jiji wa ala harun rashid ake tiya ga rashid bar da ta yi ko a muji da na wuce wa kala juhal al-maji salasa marati amma tiya ga agu maji wuta wajen jalat al ku bai nawa bai al-maji ya kuma ji farata kana da maji zu kama wa kanat lakiba an wazima al-khawarij kalje da to so a ta wariji fanzur kilere hasa zaka la su kugu su kugu wata ila israf al khawarij fi zakil arwaji wata jikin na waji ya shiga da hanji ya ne wa nakil fasadi a ce gaba ne she ba ne fala hafazu ala arwaji a to gwaje ya ji da ta to falla an yuhasu za ala arwaji muslimina ta ba zo to a guja muslimini kina to wala yazaluna ala za sayyid aqim ala ko ila asulina hada a kun ta ba ta ce e e da ta a ta sai sa da yarin nan haɗe zamani ne muhammad ibn abdullah al eh? eh? ga daga daga ebo ebo prove your ga wari je continue wayo to a sheka bu a ne ne tiyama ko ne ta ji ji bayin eh tallo da gaga su ba ku fasa su ba muzali ne ta ne duk wuri yobe ba ne ci da kyabe ji nan to na ya tiya misra jama'a takfir jama'a shukuri mustafa ji ran da zamu ci ka kai na ta be ji ga nan ake wato ube ne Algeria the same thing ka ta ga wadi lede na lal islam na to lal kufri kazaru a sheka abu abdullah muhammad ibn abdullah al imam ga al mu al mubin an asnaf al mubaddilina page 154 155 ga abanum ni qasabata ibn kathir ga tubo hawadis ne ya wara 85 no kutila aban ibn qahtaba wa kana min us khawarij a aban ibn qahtaba ta u madamin shawarij wa kana lahu quwwa wa shauka hatta kutila fi murjil khala mabaka ma ta sadu abu amru ashari min al khawarij alladhi yad'u anhum ishtaru anfusahum min allahi abu ngole ko abu amru ashari min awarij ibn to ga ngum amina ko ya so ko dana lahum aljanna ay to aljanna ya da din ne muna mina kuma ni wa kana akiru amma ya kharaja siyadi rashidi karshe dai wata zamanin rashidi fa sala ilay jayshan bi qiyadati zahir alqassab faqat lahu bi sharuz a tologo a tito soja la tidu yake sharuz a legan ne bata bi ne gbata kiyo jazawiyan hawali jiye ne jajina وجب السيف والتكفير بالكبائر نا الإمام الذهبي لا بينا wale ga matsala wuce matsalo ne nazila wanda za mu ne yin nono ko eh maga lamarin ci ko ne nazila wuce da tashe musulmi jona za na shi goya wawa ne manji ko ma wuce ko ne jimai da fiyasulun nona ya zaki ala Allah mutu al muhaddis hafizul waqt muhaddis al asri ومجدد الوقت كما محمد ناصر الدين الباني عن مشيخ الإسلامي عبد العزيز بن عبد الله بن باز غنغني بي الفقي اللامة محمد بن صالح الأسيمين غنغني بي شيخ المحدثين في بلاد اليمن مقبل ابن هادي الوادي غنغني بي حامل لواء الجرح والتعديل الألامة المحدث ربي بن هادي أميري المدخلي zan mai manji ka kayan yan mai salul fozani especially to wale ga mini man wuce jo <clears throat> ya ga yi lamman ni ni bi as misali ko ga yi a sheik mukbil ibn hadi alwadi rahimahullahu ta'ala ki juga eti masail yan takafiri ko masala ya gulu jigu takafiri be masala ya kuruju alal a'imma ga mai masala ya kibiyo da ya tafjira bai ya jihadi shi kiyu ga tubo a ga misali bai bana e tuman na yi jabun no sarawi ko ga yi tubo ne gu gaga ko ja wai ba daga litafin mutu wa galo litafin ne ga garatu la shirita na volume 1 page 191 lo 192 اجمك بلغا قال لماذا لم نعلن لم نعلن الجهاد على wa khasatan لا يحكمون بما bima الله مع الأدلة ajilla kullama amkan man kila uka mu yin na ji ci especially ebo na yaji hukun bai ci bai fi fiye ce ci awo maga ga gwagwa bai dalili ba nga yaji nga alwaqi'u anna jihada yu'tabaru min asma sha'air al-islam yani waqi ina hmm. sale waki ina nga ga mun da min sha'iratun ji koyi musulunci in bada ta tiyayin na lashtara min almu'minina afsahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun sai ci mu'mini shi ko to dukiya ji ke da da janna na tsaye kuku ne ko ta ce guza da jami'ai lawu wan nabi sallallahu alaihi wasallam mai gaga man mata zana ga jajali wa lam yaghzu magukwa wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata mai tatan jahiliya ko hmm. uma jeni e ku gabe mu yuguwan ta wancin ga su jahiliya ne ga jihadi da musulunci amma wa dai yuko ko no ga ku na zana jima'a ku na yi kafira a jikiyan a jin musulmiya yabo ne kun gaji tsakanin musulmi wa fitina yun ce yun joge jihadiya no le no ko ili ma ke regule to to ma ke kun wa ke dai imanu ma sun so ko ne kun da ko ko mun ga mi tudo kan ya kuji amma ya ga ga kafi ya ga Allah dun wa ci ga yi ngo go to dawo to jimi yozo kan to jihadu to labo ne gawal anna ba'da hukamil muslimin sashi ya zai shi da shi musulmi na fi bakiyatu min ad-din ad-din kada da sashi re falam yattadi kufru kafirci kun ji kiyaye mulati ya poya walau tada kufruhu ko tunga choto to wa shi to kafiri ga fan nabi sa sallam mai kula nabi sa sallam mai ga kimnu bi da hadisi sai ubadatu ibn sami to nan gaba ya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam wa ta'a ji mu ba ya nabi sallallahu sallam ya ke yi shi tuba mi lami tu wal filin usri wal yusri to kakune idan bai ban to kakune idan ba gonan wal makra wal manshat wa ala an la nunazi al amru ahlahu yana ma yana ma ga yatu ya gashi ne ya da ji ya da jungo ba ido ci ja ga A aga la yadan boda jo ko aga ili diye idio aga ili diye juma'a ko a gai ba a gai jikin wato a gai ji za an ji hududo bata na ji eto ya da juji bayan illa an tarau kufuran inda kwai gane kafirciye bawaha na cikin bangbana inda kun fi min Allah ya burha ne ma dalil daga ba so yace nan gole illa an tarau gole wa jama'ati yace nan mun ji dalilin bujale kun mun ji to ya jama'a kamalu yo umma ke kufri tina titi bawa an bangbana fi min al-labran dalili daga ba ko ko wuji ga da tiga ai dalili ya kufuru za wuce wa ala an naqula al-haqa mini mu mai jiya ne yi ga gaskiya ne ma kuna bandu ne ga dana la na khafu lillahi law mata la'im amma gaskiya da ne bin wali mai ba ga wa wa naji naji bawa nabiya to da kufuru la hakimi ko ton ga Allah tu ga yado shi ne na kafiri ga wuyi go falla budda min an-nazar fi ahwali muslimin dole yoyi tiyale muslimi dare wa shu'ub da jama'a muslimi ji fa da'ira satakunu ala shu'ubi ngole ya ga be ga ya da kun lokaci wuce zane ji ba bi asara bi da ba shi be muslimi ji wa alil muslimuna muwahiluna lil jihad am laysu muwahilin muslimi ta shi lil jihad ka ala ji shirya bal muwahiluna lil jam'il amwali ada shiri jin adajewa a kuwa ya kan wa musta'iddu wa musta'iddu ya subbar ra'isa ala kasrati khubz idza qalla al khubz kaga wunde buredi ja kaga wunde masa ja kai ga amalo she kafa ga amalo je ji da jike ko amma ga liye ja ko yan ganga ah, alhamdulillah kullu farashi dai dauna asha ndi banoto to yege lidana mm. ebe na ito ito ayotun dede sukusu goluga lasa ko te ebe ti dede labe ta ti ibo te ji mu ti ore iga aje bada ba so ko ne so ko ere gba ja le labe re wo pe ti ju bayani lo a sheikh mukbil wo ji bayani e ti gade sai zo ga uka mu bata ku faru ayo daga jitu zo ko to har da tuzo za a ci mukbil ga najin manhajin ya halusu na cewar jama'a ya nga ma an ga mukbil ya ta nufi <laughs> a kashi mm. abin mukbil ga galat la shirita volume 1 page 263 ga mazabitu fi tafsirin hukami kiwa ga etiye kafir cewa ya yadda cibo ilman biya nan jami Allah ya kuma da bishe eh, mawa mokiyowo yiga ya ga bai shi ta na shi ya tuna hajji ne ba kun t'a littafin lokoi na mini abuna ah. kiwa gan muku bilga iza ba amma haram Allah ya na sakwa alhaji haramu na ngu la lalli ngu ga mu ba ku yo nga ya kida ya lalli ya zawu ya lalli ya jafi ya lalli ngo le ko wa huwa alimun umajahili ne ga dawuki da guba wala kurahan mukrahan amma juti lasjan fayin da wuya furu mukbil ga hali nan ga ne kafiri amma ga ga wa alimu ga fe ya ga ya gada gano je graduate we graduate ko be master fi ko be phd ko be pdd ko be diploma ko be sino ga wa jini be wa huwa alimu nan ka ga adini bata ka tun ko ma de ka tun a ajai li yi wa yiri ajini bo hmm. kuyo ta man yi mace ga to wa ma hadha fa aktharuhum la yajalu bil gatwan ne da don duwa aji ya cikin nan wa kadhalika laysa bi mukra to sun da ma aji tilan ta fa nas lam yakrahu ila pakajin wa qafalu gurfa a tara ba kwa tsa ba ya ko governor ko president ko mi anguwa ko akim ko baba ga da ba kunci be za a yi wa ko be doka na saraya Allah ya kula mina fa inda rasa ta yin kiza nan sau wa yajin ga minu gawa. minan nari daga yano nan fa za a kan bigai da ma'an sallallahu wa kubil gaunga da bakun biyan nabi ta fiye sai yana wa alimu alimun mai da ilimi gairu mukra alu ajuti lasjan mustahillan fara lalli kafara ngaje kafirin ngole kalima ngole sharati eh, wa kube da nore hmm. wa tabbatar wa jaza mu tula ali wa tabbatar wato jiga zamu ta ajin ikrahu ja wa tabbatar wato jiga zamu tunda to ilimi wanda to ilimi ku hmm. mukbil gan wal hukamu yatafawatuna ebe shi ciji oje matsayi ne a da agado shi ngai mai gadi da abu a ciga agwa mukbil ga yatafawatuna fanalu na kulu da haka ya ga gaskiya fala na kulu ina musawa ya ga gairi ni aya wa ana fi tafsiri la wa hibu anu qalida mukbil gammi man da ta kafiro mi ga min temin juza wa hibu ana arifa maluma ta ni shafsi me wa ga min jaili min wange tiye zo bezo nafsu muto be titaci nafsi muto be titaci fa mumkin ana kula dalu mu ya ga mi ga waji aw za'igun ko wa faya aw amil ko mi gawo lokacin da saraji lakin masalar tafillah ibanu kalida fi amma masalar waje kafin to nuwa ga min ce mitu lakin to ba ai bi muk biligan a ga kiwa ga yace yace moroko bo yace moroko mo ji qur'an wala ba kun ce jaba ai bi muk ga ga ratla shirito a ga mal hukmu fi malik al maghrib kiwa gan yace yace moroko bo ngan malakul maghrib dai ummayun to ce maghrib ma jikiya to do na ta gina wa faya wa mas'alatu takfir an mutawakkifun fi amma mas'ala Allah ya kafi tun ya ga zan ya wuce wuce to li annu ya ta ila ma'rifatin ta bai bani kaimu kafin wa da fulu bayanin tuba bai zo na ga daga cikin kuta wani batu za a ci ba ta kafi da wani to ci ne to zo to to yi wuce ci ba mai yi to sagu a ta ba zo to ya tuda na ta ba ya kyau wata wali ne to kumuro ya wa ana arifu an ya turku bana ta ya kuji na kasu ya ari ariya ce muku biliga ya tun wuce dai ne mun beti na wani luji za joji gwa etiye eh, jijil baba wa ana yunkiru man yunkiru ala man ya duila lijabi wal mizu bi tashaddud da lagari zalika min al fasadi ma a jufe ya gaza ya jiga ga dole ayin za jilajil baba ngaza an ce jike ngaza an wuce aka sanani dai da adini ga wuce ga su wuce ga ce society ga su kawai magana ga ce ba kama ya tuga tun da ce ga ya tu za a ci ila jina za su ci to makanta ko kwa in ba ku yara bi a gargaja ga wai jiyo in yi mai jizba ba ji mai jizba ba kai za mu da su a ce ga gawu ya halu suna fiye jube in yi mai jita jizba wa kunya to su ma leti ku yanzu lashe kasar cana sai ci ba bai ne masala yi boro ki muku bila ga ya ce mutazila jibo ga ga mutazila biye ga shayara shi mutazila biye ga shayara shi ai mu mukbili ga ga halil mutazila da kufar ba mutazila kafira am sa am ashabu bid'a la tasilu bihim ila takfir na bid'a wuce wuce ta kafira wutun ala ya kafira ne mukbili ga wa ga galat la shirto ko volume page 279 ga al aslu fihim annahu ashabu bid'a la tasilu bihim ila takfir asalin mutazilajo in bid'a yo bid'a wuce wulatu kiyayen wulatu alayi kafira illa man kana misli ibrahim nazam allazi kana yastabi al khamra inda goye zaga da shi ibrahim nazam na sai ga yake ya lalli wa yastabi ma harama allah yanzu yace ajin haramu nan gu ya lalli mu mubah wa misli habil uzail man kana rasa min uzail ladin kilo ma ma wa malum na jirbi dorot ko ya zake abil uzaili na ne je ji in kawo ma malum min jirbi dorot na amma bai ke tilas ba amma zai kita mutuwa su kun alladina la yarifuna ana ana za fa yutabaruna mubtadi'a sai bin ya zai kenan aji kiyo aji en bidiya shi eh ne lobi ne bakon su gogo ashara kwata kafira ne ja aqida ahlus sunnati wal jamaa no aka ashara dai en bidiya mina aluma ni bibo ma don ko insha azabahum wa insha gafara lahum masala yin gboro ke mukbila gan e mukbila ya ji bayani gaza ne ga ga society society ne kwata society society yin jahiliya ji wani gaza ne ga ga irin wuce nan ko ci ga society ne kwata society ne ga society ka fi don wani gaza ga irin gaza wani shawari ji ya yi e mukbili ga gan mal hukum ga ma hukumu mai yukaffir hadha al-mujtama al-jahili wa man yazbabu al-kufr wa mawani'u kiwa ga tiyan kibo ya ciyar zai gari tafiyar su sati nan su sati jaliya ji ta kafiri mawo kafiri mafi bu su sati ya kufuru shi asbabul kufuru wa wani wuce mai asbabu wa mai asbabul da wa wani ki ji asbabu na kufuru ki mai wani ya tafiru mukbil ga allazi kafil mutamal ladzi na yishi fi fa wa khariji dan hmm. don ga ga ga takfirin sati nan an ji ko khawariju والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخواجة أنهم يمركون من الدين كما يمرك ساعة من الرمية عليه صلى الله عليه وسلم مجي بيان يتيا واجي غا واجي لاتين عجونا تمينا يقبع وين لاتين وأنهم كلاب النار عليه مجي بيان غا واجي شجين منا وقد ورثهم جماعة شكول مصطفى جماعة شكول مصطفى جي agabe gigun awari jo sumanta sharat fala yazal fi baladi sam taifa takun bima wajaba Allah alaiha to su za a eh, shi musulmi to sun hadi zai yi lamin to akwai gaskiya na tuci haji wajibi ta ci nan ibn ali bi la tazalu ta'ifatu min mati al-haqq zahirin la yadurun man khalafahum wala man khazalahum hatta yati amrullahi hadda karshe wala sunanu da fi amalin ta kal kufra ya ga daga ya bayi defendiya zane gaje kafirina lakin amma hali muslimi allazi nu ta tafiri ye ganna ga ya bayi musulmi muslimina a ga wa ga kafirina wa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kula ne daga man qala li aki ya kafir dan ga ga wa kafir nan fa in kana kama qala wa illa raja'a ni kaza wuce fati ga fa gaskiya na da na da shi ga lo garat la ta kai bane wa ga sai e kafiri a wa ji da wuce kuma a a su da masu gata yin musulmi kuwa in ga gabe yin yuyi ya ji ga shi halalli ya fi aliki ya mi a ta gwawan wọn lo alijanna umma lo ne wọn ti ya ya tun wuni lo pata ɗin gage ya a ba ka ga fara yawa mumini ji ma wawan zandoro ga gabi yi e gani na na ganin ga hukunci na ba sofa e za su ne ya to shi kamin ga hutun yana ibi ne ya ga da buire to ba gairi nore e kin da ta je man ju sallare to ba gairi nore to ci goyi to misali ya gburu ko eh eh mas a a e ga ya hijira din be dan bidiye mukbil ga dole ya ci misali be mafasidi ne ko magana ga ratla shi volume 2 page a game dalilu min kitabillahi layi min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala al mubtadi ki dalil daga litafin ya ko daga sunna ya annabi ya ce jira be dan bidiya ga alwaqiu annama annaha dakhalat ala al-asl li fikratu kharijiyya fikratu jama'a takfir mukbil gene wati na fikira ya khawarij jama'a gada jama'a ne fi zamanin nan fikratu jama'a takfiri fikiran jama'a takfiri ji fata wasa'u fi matsalati hajjir mubtaji a tagbatu ana yaya tegula da matsalan hijira ji bedan wannan za ka rana sirata rasulullah sallam na ranar hajjira muzayyak iga ba sira ya nabi ya doga hijira na wuji kiyo da kangi wannan bi za a sallam hajjira salasa lazina ta khallafu an gazuwa ci tabuk zai yi dai kuma tabuka ci za ko anabi haji jira bayani wa hajira nisa'u shahran anabi maji jira bayani nuji ya ni min alli an yu an yu adiba wanda ya ba ladabi wa hajira